قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون ya kai wannan manzo ka ce ma waɗannan mashirkai ku bani labari idan Allah ya mayar muku da dare ya zama dawwamamme mai ɗorewa baya yankewa har zuwa ranar tashin alkiyama wani abin bauta ne koma bayan Allah wanda zai kawo muku haske irin hasken rana shin ba kwa jin waɗannan hujjoji ne kusan cewa babu wani abin bauta koma bayan Allah da zai iya muku wannan